kai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu sun can zama murtajiyar da usmanu niji shi hal gwandu fiha wata wasu kutun sakano usmanu ya ce da mu ai wanga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ma'aikata waɗanda suke na ci gaban addini ne na ci gaban al'umma ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon koyi da mujaddadi da kuma karanta littattafansa da aiki da ababin da yake karantarwa idan ba manta ba satin da ya gabata mun kai ƙarshen littafin nasa wanda muka sa kuma muka faro shi tun daga sa har zuwa sa wato umdatul ulama wanda shine na biyu cikin jerin gwanan littafan da muke karantawa a wannan guri littafan da mujaddadi ya rubuta wannan littafi mun kai ƙarshen sa za mu yi ƙoƙarin mu za zakulo wani littafi kamar yadda muka gaya muku cikin littafan da mujaddadi ya rubuta kuma majalisar mai alfarma sarki musulmi suka ɗauki nauyin bugawa domin kawo muku cikin wannan shiri namu mai albarka da yarda Allah amma kamin mu za zakula wannan littafin da yarda Allah za mu yi ƙoƙarin mu yi bayani game da abin da ya shafi wasu aikace-aikacen da ba su shafi rubutu ba wanda mujaddadi ya yi a cikin wannan ƙasar nan tamu gaba ɗaya a wannan jihar nan tamu a cikin wannan yankin namu ma gaba ɗaya wato ayyukan da suka shafi bangarorin rayuwa gaba ɗaya bangarorin addini ma gaba ɗaya wanda idan ba manta ba shirinmu na farko a wannan shiri mu ambaci haihuwar mujaddadi shi Usmanu dan Fodiyo wanda muka ambaci cewa an haife shi kusan shekara hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shekara sittin da tara ko kuma sittin da takwas da dai sauran waɗannan an gab da ake ta samu da kuma saɓani na malamai a hira kusan dai shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da yan kai haka aka haifi mujaddadi a cikin wannan yankin namu wasu suna ganin cewa maratta ne wasu suna ganin cewa tsagil ne wasu dai na ganin cewa dai wannan dai ƙasa dai ta gobirce aka haifi mujaddadi a cikin wannan fatara a cikin wannan lokaci mujaddadi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai kuma wanda ya karɓi ilimi tun daga iyayensa mujaddadi babansa muhammad fodiyo ne malaminsa na farko da kuma mahaifiyarsa hawa'u da kuma kakarsa ruqayya wanda wa'annan dukkaninsu mujaddadi ya karɓi ilimi a hannunsu ya tashi cikin wannan gida gida na ilimi gida kuma na tarbiyya gida babban gida mujaddadi a wannan gidan ya tashi kuma ya tashi cikin tarbiyya ya tashi cikin ilimi yana karatu yana karantarwa mujaddadi kamar da nasabar take bayyane kowa ya sansa sunansa a sheikh usman ibn muhammad ibn usman ibn salih ibn harun ibn muhammad gordo ibn jabbo ibn muhammad sambo ibn masirana ibn ayyuba ibn buba ibn baba ibn musa jokolo wanda wannan shine nasabar mujaddadi kamar yadda yake rubuce cikin littafan tarihi littafan da shi ya rubuta da littafan da ɗansa ya rubuta muhammadu bello da kuma littafan da shakikinsa abdullahi dan gundu suka rubuta eh, eh, abdullahi gundu kenan suka rubuta kuma wanda wannan shine nasabarsu wannan musa shi shine babban kakansu wanda aka ce su ne suka taso daga futa toro kuma suka zo suka zauna a ƙasar senegal wanda wannan ƙasar senegal wani abu ya faru a wannan lokacin daga wannan lokacin ne sai ya zan suka taso ya zan ƙabila sun tarwatsa wasu suka tsaya a can wasu suka taso wasu kuma daga cikinsu suka tasa magari makka wanda kakan nasu da ya zo a wannan ƙasa wanda da niyyarsa zuwa makka ne bayan ya taso daga senegal amma anan dai aka ci gaba da ya ci gaba da zama wasu kuma suka wuce cikin kabilun har suka haɗe da larabawa suka ɓace a cikinsu domin a tarihi kamar yadda abdullahi gundi ya faɗa da muhammadu bello suka ambata tarihin su yana komawa ne zuwa ga rumawa da kuma larabawa domin babansu balarabi ne sahabi ne na manzo allah sallallahu alaihi wasallama ukubatun nafi wanda kuma shi ya auri eh, jabbo wadda take ita kuma ɗaya ce daga cikin kabilar rumawa wanda daga nan ne aka sami wa'annan kabilu. na fulani wanda suke turubawa ne kuma wannan shine takaitaccen nasabarsa da kuma tarihin kabilar mujaddadi rahimahullah mujaddadi bayan ya taso a cikin wannan yankin namu an haife shi a wannan yankin ya taso cikin ilimi kamar yadda muka ambata kuma cikin karatu da son ilimi da kuma son yada ilimi a gida babban gida mujaddadi ya kama karatu tun wannan lokacin tun yana dan karami yaro yake karatu kuma har Allah mai girma da ɗaukaka ka ya ƙaddarce shi da samun kuma karatu mai yawa ta ɓangaren Ƙur'ani ta ɓangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu ta ɓangaren abin da ya shafi al-akhlaq wato abin da ya shafi ɓangaren gyara tarbiyya gyara halaye wato wanda yake karantawa kuma yake kokarin ɗabbakawa wanda kuma har ya samu jagorori daga cikin malamai da dama wanda suka ɗau hannunsa suka aza bisa ga tarbiyya ta addinin musulunci tarbiyya ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi mutum ne wanda ke buƙatar ilimi ƙurai da gaske mujaddadi mutum ne wanda ke buƙatar biya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya sa ya dukufa a wajen karatun sunna ya dukufa a wajen karatun qur'ani da sanin tafsiri da sanin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai tabbatattu ingantattu da ilimin hadisi dai gaba ɗaya ya yi kokarin ya dukufa a wajen karatunsa kuma wannan karatun nasa ya shimfiɗa masa hanya ƙwarai da gaske a wajen shahara a cikin wannan ƙasa domin an san shi da biyar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗalibansa shaida ne game da matsayinsa wanda daga nan kuma mujaddadi sai karkasa aikace aikacensa zuwa kashi biyu manya-manya waɗanda suka shafi ɓangaren karatu da karantarwa babban aikinsa na farko shine karantar da littafai bayan shi ya riga ya yi karatun Irinsu bukhari irinsu muslim irinsu muktasar khalil irinsu su masalik irin su askari irinsu iziya irin risala irin manya-manya littafai dai waɗanda suka shafi na furu'a da na hadisi da na kuma tafsiri da sauran littafai na shari'a mujaddadi ya karanci su kuma yana karantar da su ana ɗaukan wannan ilimi a gidansa yana karatu yana karantarwa ɗalibai suna zuwa suna karatu a wajen sa wannan shine mataki na farko daga cikin ko kuma aiki na farko daga cikin manya-manyan ayyukansa aiki na biyu kuma shine wanda ya shafi wa'azi da kuma shiryarwa da hudubobi da tara mutane domin karantar da su wanda wannan aiki na biyu din na aiki ne jan aiki mujaddadi mai wa'azi ne mai fasaha ne a wajen wa'azi wanda kuma idan ya shirya wa'azi ko wata muhabara dubban mutane ke halarta ke dafifi domin sauraren sa saboda Allah ya masa hazaka ga ilimin kuma ga hazaka wanda wannan da zaka same shi cikin littafin ɗansa Muhammadu Bello wato Infaqul Maisur da kuma harkatul lugha al-arabiyya fi Najeriya da sauran littafai da suka yi rubutu game da wannan daular zaka samu cikakken bayanin cewa mujaddadi mutum ne mai fasaha a wajen wa'azi dubban mutane ke taruwa a lokacin da yake gabatar da muhabara a lokacin da ke gabatar da wa'azi kuma sai kasa wannan karatun ko kuma mu ce wa'azi kashi biyu akwai wanda yake yi a nan asalin garinsu inda suka fi shahara inda ake jingina shi zuwa ga wannan garin wato tsagil wani ƙauye daga cikin ƙauyukan gudabawa nan ne ya fi shahara na kuma nan na suka taso wasu ma na ganin cewa nan na aka haife shi wanda kuma wannan garin na tsagil na ake jingina mujaddadi a wannan lokacin so kuma a wannan gurin yake ta shiga yana wa'azi yana karantarwa har ya samu jama'a masu yawa suka taru wajen biyarsa wajen fahimtarsa har aka naɗa musu suna da aljama'a wanda daga wannan lokacin ake ce ma mujaddadi da shi da al'ummarsa jama'a wato mutane ne da suka haɗa kansu guri ɗaya domin karantar da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutane ne da suka zauna domin karantar da littafan sunna suka zauna domin karantar da addinin Allah kuma suna shiga lungu da sako wajen wannan karantarwa shi yasa wannan bangare nasa na biyu wajen wa'azi bai tsaya dagil ɗin kawai ba a'a ya ci gaba da shiga cikin lungu da sako wa'annan kasashen wannan lungu lungu da sako ba inda bai shiga wajen wa'azi akwai lokacin da zai tashi kawai din wato ya nika gari ya ta samu kasar zamfara cikin yankin zamfara kenan wa'annan garuruwa na ƙauyuka na cikin zamfara ya shiga ya kama wa'azi ya kama wa'azi sai ya shiga watanni wani lokaci ma yakan fi kwanaki wani lokaci har shekara yake yana wa'azi a cikin wannan yankin sannan kuma ya dawo wani lokaci kuma sai ɗibi tawaga sai ya je jihar kebbi can ma ya ci gaba da da'awa yana wa'azi sai ya dawo wani lokaci kuma za ka ga ya ɗibi mutane ya shiga Nijar wanda kun ga Nijar ai can ne asalin iyayen suka fito bayan sun taso daga futa toro so sun zauna a Nijar wani garin da ake ce maratta cikin wato yankin kunni kuma daga wannan lokacin daga nan ne suka shigo cikin wannan kasar tamu da yake wannan lokacin kunni da wannan yankin duka yana karkashin daular gobir ne yana cikin karkashin daular gobir a daular da ta mallaki wannan yankin gaba daya so wannan lokacin daga nan ne suka shigo suka iso nan gudubawa wanda nan ƙauyen ɗage suka zauna so lokaci kan ibi mutane kuma ya shiga wannan yankin domin karatu da wa'azi idan ya shiga can kuma zai kwanaki yana wa'azi ya shiga lungu ya shiga sako ya shiga ƙauyuka ya je can ya zauna tare da su ya kira ƴan uwansa fulani ya shiga ya rinka kiran kuma buzaye waɗanda suka zauna a wannan gurin da su bari bari da su gobirawa da kowace kabila dai ya kira su zuwa ga addini domin tahowarsa a wannan ƙasar ya tarar da abubuwa da dama waɗanda waɗannan ababen da ya tarar suna ƙoƙarin ya gyara domin da'awarsa da'awa ce wadda ake itibarin ta a matsayin da'awa ta gyara ko da ya zo ya ko da aka yi fi Usman dan Hudu a wannan ƙasa kasa ce wadda akwai musulmai cikinta kuma akwai manya-manyan malamai ma a cikinta sannan akwai inda ba musulmai ba kamar yadda shi kansa yake ayyana mana yadda ya tarar da wannan garin ko kuma mu ce wannan kasar gaba ɗaya ce akwai inda ke da musulunci tsagoron su musulmai ne babu shakka musulmai ne kuma suna aiki da musulunci suna kira zuwa ga musulunci suna karatun musulunci to wa'in akwai su sannan akwai inda musulmai su kuma amma kuma jahilai ne ba su san musuluncin ba suna dai faɗin cewa su musulmai ne amma gaskiyar magana ba su san musuluncin ba kuma suna aikatar da ayyukan da sun ka saba musuluncin nan cikin rashin sani suna aikatar da ayyuka waɗanda suke wani lokaci amma waɗanda ke sa mutum ya fita musulunci saboda rashin sani yace sannan kuma akwai waɗanda suke arna ne tsagurin su waɗanda ba musulmai ne ba yace sannan kuma akwai malamai waɗanda sun san addinin amma kuma suna sakin hanya wannan haka yi tarar da wannan kasar ga malamai waɗanda suke na Allah ne masu biyar Allah masu biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga malamai waɗanda suke masu ilimin ne sun san addini amma kuma suna sakin hanya ga waɗanda jahilai ne su kuma gaba ɗaya sun ce musulmai ne amma jahilai ne ba su san musulunci ba suna sakin musulunci ba su sani ba sannan akwai waɗanda gaba ɗaya ma ba su yi da musulunci ba arna ne to wannan haka yi tarar da waɗannan mutane itar da wannan kasar sai zan gaba ɗaya ya mai da hankali a wajen wa'azi da kuma karantarwa wanda dukkan ababen da yake yi na karantarwa malamai kamar yadda ɗan sai ambata cikin mai maisur ya tabbatar da cewa ya fi mai da hankali ga ababe guda biyar wanda dukkan abin da yake kira to kamar yana zagayowa ne ya dawo ga wa'annan ababen guda biyar abu na farko dai yana tabbatar da tauhidi usuluddini kenan yana karantar da usuluddini wato babban maudu'insa wanda yake yi a lokacin da yake zuwa wajen wa'azi ko ma a karance karancen da yake karantarwa a gida da irin yadda yake kokarin shiga cikin mutane yana karantarwa to duka ya himai da hankali ga usuluddini abin da ya shafi tauhidi domin da tauhidi ne ake sani Allah da tauhidi ne mutum zai ibada kuma Allah sai ya karbi wannan ibada dukkan abin da mutum yake idan babu tauhidi Allah baya karba shi yasa Allah ke ce man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk mutumin da ke sai game da Allah lamun lafiya to ya bauta ma Allah kada ya kuskure shirka ga Allah wanda wannan shine tushen addinin musulunci shine tauhidi biyar da mutum ya aikin kwarai ya yi sallah ya yi menene ko da ta yi ta kwarai amma in ba in babu tauhidi tare da shi to wannan sallah ba a karbanta kamar haka azumi kamar haka duka wata ibada kenan tauhidi shine asali a dukkan wani abun da dan adam zai yi wanda kuma shine mataki da dan adam zai takawa domin ya samu tsira a gaban Allah kuma duk mutumin da ya rasa tauhidi to ya rasa duk wani matakin da zai tsira a gaban Allah to wannan shine babban matakin da mujaddadi ya dauka wajen ta, a wajen wa'azinsa a wajen karantarwa a gida shine karantar da usuluddini kamar yadda kuma ya sake mai da hankali ga na biyu shine alhassu ala ittiba'il kitab wato kadaitarwa akan biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyar alqur'ani da hadisi wannan kuma yana daga cikin shine annabiyu da cikin point ɗinsa yana da ajandodi guda biyar manya-manya cikin karantarwar da yake mujaddadi kamar yadda ɗansa Muhammadu Bello ya ambata cikin littafin sa Infaqul Maisur kuma kamar da malamai da dama masu rubutu suka yi bayani game da wannan shine babban matakinsa ko kuma ababen foyin ɗinsa ajandodinsa manya-manyan ajandodinsa a wajen karatu da karantarwa da yake bayan tauhidi kira zuwa ga littafin Allah kira ga zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba Qur'ani muhimmanci kwarai da gaske yana buƙatar makarantar alqur'ani yana buƙatar masanan tafsirin alqur'ani yana kira cewa a rike alqur'ani yana kira cewa a yi aiki da alfin da ke cikin alqur'ani haka yana kira zuwa ga a yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Bukhari wanda ya ji ya karanta shi ya karance shi ga wajen babban malamin sa Jibrilu dan Umar wanda nan ne ya karanci Bukhari kuma da sauran wasu littafai na sunna gaba ɗaya anan ya karance su to wa'annan karatun littafan na sunna mujaddid yana kokarin kira mutane zuwa ga aikin su a cikin wa'azinsa yana kokarin kiran ɗalibansa waɗanda ke zuwa gidansa domin ɗaukar karatu yana karantar da su waɗannan littafan kuma yana kiran su cewa su rike su su rike alkur'ani su rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine a sa ta biyu ajanda sa ta uku kuma shine yayi kokarin ya gyara wasu fahimtar da ya tarar da mutanen ƙasar nan suna akan ta fahimtar da ba daidai ba biye da kai idan ka zauna tare da mutane zaka fahimci suna da wata fahimta wataƙila wannan fahimtar ta zo daidai bisa ga karantarwar littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wataƙila wannan fahimtar kuma ya zanta dan shakaro da karantarwar littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddadi yi kokarin ya leko ya gano waton wata fahimtar da ba daidai ba don ya gyara ta wadda a daidai kuma sai ya karfafa mata kenan yana kokarin kawo gyara a cikin fahimtar da mutane suka yi a ko suka wa addini musulunci fahimta fahimta wadda ba daidai ba yakan yi kokarin ya gyara akwai wanda ya wa sallah fahimtar da ba daidai ba ya yi kokarin ya gyara masa sallah haka azumi ya gyara masa azumi ya gyara aƙida, ya gyara wajen arwalla da wajen tsalki da sauran dukkan wasu abubuwan da suka shafi na addini to yakan yi kokarin ya gyara idan akwai su campaign campaign da ake yi to yakan yi kokarin ya gyara wannan campaign campaign ya yi kokarin ya tabbatar da menene tauhidi ya tabbatar da cewa menene addini ya tabbatar da cewa meye lafiyayyen addini bukatar sa dai shine kada ya zama mutanen da ke rayuwa tare da su suna da wata fahimta da ta da fahimtar Allah wato fahimtar littafin Allah fahimtar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato fahimtar da ta da irin wato tsari na addini musulunci yakan yi kokarin ya gyara wannan fahimtar domin akwai wa'annan fahimtocin da dama amma ya yi kokarin ya ta gyaggyarawa ya ta gyaggyarawa wasu za su kana gani ana addini amma kuma ana daukar cewa wannan abu addini ne to in ya gano cewa ba addini ne sai karanta mutane cewa wannan abu ba addini ne ba ga addini akwai su wanda ake daukar cewa sabon Allah ne kuma alhali ba sabon Allah ne ba sai cewa wannan ba sabon Allah ne ba kina duk wata gurguwar fahimta yana kokarin ya fahimtar da mutanen da ke rayuwa tare da su kada su tashi daga wannan fahimta su da bisa ga fahimta sahihiya fahimta ingantaccen fahimtar da take da madogara a littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ajandar mujaddadi ta biyu ajanda ta uku a ta biyu ta uku ajanda ta hudu shine yana kokarin ya ga cewa dukkan wasu bidiyoin da ake cikin addini ya busar da su duk wasu ayyuka na bid'a wayanda ake cikin addini yayi kokarin ya kawar da su domin a tabbatar da sunna domin ita bid'a tana hana sunna tsayuwa duk lokacin da kaga mutane suna sifantuwa da aikata bidiyoyi to da wahala bid'a a sunna ta samu karfi a wajen su to shi yasa ake kokarin ya dunguje duk wata bid'a kenan duk ibada wadda ake yi alhali kuma bata da tushe a littafin Allah ba ta da tushe a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yana kokarin ya kushisar da wannan bid'a shi yasa ma ya rubuta littafi ya sa masa suna ihya sunna wa ihmalul bid'a raya sunna da kuma roshe bid'a da kuma bishe bid'a da kashe bid'a to wannan babba ajanda sace ta hudu cikin ajandodinsa wato kashe bid'a ruguza bid'a ingije bid'a dunguje bid'a cikin al'ummar sa da yake rayuwa tare da su to yana cikin abu ayyukan ayyukan da yake a wajen karantarwa sa yayi iya ƙoƙarinsa ganin cewa dai ba a dai aiwatar da bidi'a ba yi iya ƙoƙarinsa ya ga cewa an daina yin bidiyoyi cikin al'umma Wani yana cikin manya-manyan ajandodi na mujaddadi cikin wato ajandodinsa guda biyar na biyar kuma wanda yake na ƙarshe shine ya yi ƙoƙarin ya iyar da shari'a ga wa'anda ba ta kai gare su ba da kuma ya haɗa wannan shari'a bi ma'ana ya yi ƙoƙarin isar da musulunci ga waɗanda ba su san musuluncin ba domin kamar da muka gabatar kaga ya taso ya tarar da mutane kala-kala akwai waɗanda suke karna ne zalla akwai waɗanda suke musulmai ne akwai waɗanda suke musulman ne amma akwai jahilci tare da su akwai waɗanda su kuma ba sa da jahilci tare da su akwai waɗanda suke suna da jahilci ba sa da jahilci amma kuma suna sake hanya to kaga irin waɗannan nau'uka na mutane ko ne yana da bukatar da irin tashi hikima a wajen kiransa zuwa ga addini to Allah ya ba mu jaddadi hikima a cikin wannan bangarorin duka to kaga tunna yana karantar da jahilai domin su dawo su fahimci addini fahimta ta gaskiya yana karantar da malaman da suka saki gaskiya domin su dawo su bi gaskiyar nan haka kuma yana karantar da wa'inda su kuma ba musulmai ne ba kuma wa'inda gaba ɗaya musulunci ma bai kawo gare su ba to yana kokarin ya da wannan musulunci a gare su yana shiga ƙauyuka wa'inda ba su musulunta ba domin ya musuluntar da su yana shiga lungu da sako inda musulunta ba su musulunta wa'inda a cikin gari ma wa'inda ke rayuwa tare da su inda ba musulmai ne ba yana kokarin ya jawo su ya kira su zuwa ga addini domin su musulunta domin babu wato hikima babbar rahama ce babban nasara ce Allah mai girma da ɗaukaka ya baka nasara ka kira mutum zuwa ga addini ya gane addini nan kuma ya shigo musulunci Allah shirye da mutum ta hannunka ba karaman nasara ce ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake ga ma Ali bin Abi Talib lokacin da ya tura shi zuwa ga Yaman domin ya karantar da al'umma yana cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humarin ni'am Allah ya sa mutum guda ya shirye saboda wa'azinka saboda koyarwarka saboda karantarwar ka mutum guda ya shiri saboda haka to wallahi ya hima duk abin da za a baka na duniyan nan to mujaddadi Allah ya sa masa wannan kokari da wannan fahimta ganin cewa yana kokarin ya ga wa'annan da basu musuluncin bai kai a hannunsu ba sun ya kai gare su yana kiran wa'anda ba musulmai ba wanda ya kamata a ce mu rinka koyi da mujaddadin yanzu akwai wa'anda ba musulmai muna ta rayuwa da su wasu daga wasu jahohi ne suka taso suka shigo wannan jihar nan tamu wasu kuma a'a cikin wannan jihar suke kyan asirin jihar nan ne amma ba musulmai ne ba wasu na lungu wasu na cikin jahohi makota wanda ba musulmai ne ba ya kamata mu yi kokarin kaga kana shiga kana kira zuwa ga wa'annan mutanen ka kira su zuwa ga addini ba tare da fada ba ba tare da tashi hankali ba a'a ka tallata musu wannan addini musulunci idan Allah ya shirya su kaga za su karba in suka karba ka san irin ladar da Allah zai baka ba idan Allah ya baka dukiya ka yi amfani da wannan dukiyar taka wajen tura malamai lungu da sako domin iyar da wannan shari'a iyar da wannan musulunci baka sani ba ba mamaki kila wannan da ka ba aka taimaka aka shiga ƙauye aka yi wa'azi wani har ya shiryu ya gane addinin musulunci ya musulunta kila shine dalilin shigar ka aljanna kila duk waka da kai baka yi wani aikin da Allah ya ga ya dace ya yahe maka ba amma wannan aikin sai Allah ya yahe maka haka malaman da ke zama cikin gari suna zazzauni ana karatu wani lokaci ma sai ka ga an malaman duk an dunguma an zauna cikin gari ba abun da ake ba babu wani karatu babu karantarwa ko ko ana karantarwa amma ba a ma bukata karantarwa to ga kayuka can ana bukata karantarwa ga wasu inda ba musulmai ba suna bukata karantarwa kai kokarin ka je ka yada wannan addini naka wallahi mujaddadi bai zauna ba mujaddadi ya shiga lungu ya ga saƙo ya zauna ya ta karantarwa wanda wannan shi yasa Allah ya daga darajarsa saboda kyakkyawan aikinsa qul imalu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhu dama Allah ya faɗa cewa ku je ku yi aiki idan kun kai aiki Allah mai girma da ɗaukaka zai ga wannan aikin da kun kai kuma sai ya sakan ka muku haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga aikin da kun kai irin aikin da kuka aikata daidai da irin karantarwarsa so wannan ya nuna kenan aikin alkhairi aiki ne wanda ya kamata a ce malamai sun tashi muna shiga cikin lungu da sako da kauyuka domin kira zuwa ga addini Allah malamai ya kamata yi wannan ba zawa ake a zauna cikin gari ba ana hasara juna ana zuwa ana zama cikin gari kuma ga ilimi an tara amma kuma ba wa'anda ake ba ilimin nan akwai mabukatan ilimin nan a kauyuka akwai mabukatan ilimin cikin dazuzzuka a yi kokarin a shiga wa'annan dazuzzuka domin kira sannan su kuma masu ƙarfi wa'anda ke da hannu wato wa'anda ke da eh, ah, kuɗi a hannayensu su yi kokarin su dauki wannan duke su bayar domin a je a yi wannan aikin haka wa'anda ke da mulki wa'anda Allah ba mulki su yi amfani da mulkin su wajen kira su yi koyi da su sardauna jikokin mujaddadi yadda suke shiga ƙauyuka su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su su yi amfani da mukamin da Allah ya ba su a cikin gwamnati su yi amfani da duk wata alfarmar da Allah ya ba su domin yada addini Allah wannan shine abin da sardauna yayi a wannan kasar haka kuma dukkan wasu waɗanda suke jikokin mujaddadi aikin su kenan saboda mu yi koyi da waɗannan domin yada addini Allah a wannan kasar saboda wannan abin da mujaddadi ya bada hankali kenan ya bada karfi a wajen kira zuwa ga addinin Allah a wajen kuma yada wannan addinin Allah domin ya kai lungu da sako isar da wannan sako mujaddadi wannan shine aikinsa kuma shine ya dogara a kansa a kan sani Allah mai girma da daukaka ya daukaka shi so daga kaga wa'ina ababin da muka ambata guda biyar din nan tauhidi kuma kira zuwa ga littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jara wasu fahimtar da ba daidai ba domin a dawo a bi daidai yin kokari domin bice bidi'a da kashe bidi'a domin sunna ta samu gindin zama yin kokarin isar da sakon Allah isar da addini musulunci ga waɗanda addini musulunci bai kai gare su ba waɗannan ababen su ne guda biyar wanda su ne ya fi bayar da ƙarfi su ne a ajandodin mujaddadi kuma dukkan wani abun da yake karantarwa to zaka ga yana karkashin wannan ne dukkan inda ka zagayo kaga ya karantar da yadda ake azumi yadda ake sallah yadda ake arwalla yadda ake duka ya karantar duka wannan ibadodin duk ya karantar wanda zaka same shi zaka samu tsarin manhajinsa na koyarwa da karantarwa a littafin ansa Muhammadu Bello a Infaqul Maisuri zaka ga manhajinsa a wajen koyarwa da karantarwa so wannan duka abinda mujaddidi idan ka hada su gaba daya to zaka same su cewa suna karkashin wa'annan ababen guda biyar ajandodin nasa guda biyar dinnan duka ba za su fita cikin wannan wani ba saboda kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da mujaddadi Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da mujaddadi aljanna Allah gafarta mu mujaddadi Allah kare muna dukkan wasu waɗanda ke kokarin yaɗa karantarwa ta mujaddadi anan za mu tsayawa insha Allah sai ni sati ku biyo mu za ku ji ƙarin bayani